Hoto na goma sha tara An warkar da wata mace A cikin wannan hoto ga hoton wata mace nan kuna gani cikin taron mutanen nan. Wannan mace tana fama da ciwon zubar jini, ta yi wajen shekara goma sha biyu tana fama da wannan ciwo na zubar jini. Ta kashe dukan kuɗinta wajen neman magani a wajen bokaye da ‘yan tsibbo da likitoti, amma duk da haka ba ta warke ba, sai ta ji labarin Yesu. wanda yana warkar da mutane masu fama da kowace irin cuta sai ta yi tunani a cikin ranta ta ce in dai ta ga yesu za ta yi ƙoƙari ta taɓa ko da rigarsa kuma ta gaskanta cewa in ta taɓa shafin rigarsa za ta warke saboda haka da ta ga yesu yana tafiya taron mutane suna biye da shi sai ta kutsa cikin taron mutanen nan har ta kai wurin yesu ta taɓa shafin rigarsa yesu ya san wani iko ya fita daga cikinsa sai ya waiwaya wajen taron mutane ya ce wane ne ya taɓa ni almajiransa suka ce masa ba mu san wanda ya taɓa ka ba saboda mutane suna da yawa sai wannan mace ta zo wurin yesu ta durƙusa gabansa ta ce masa ni ce na taɓa shafin rigarka ta faɗa masa gaskiya saboda ta gane da ita yake Yesu ya ce mata, sai ki tafiyarki, ban gaskiyarki ta warkar da ke, in mun zo wurin Yesu a fili, muka nuna masa damuwar mu za ya taimake mu.